بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين صلاة الله وسلامه على أشرف الخلق أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما yanwa barkanmu da sake kasancewa a wannan fili mai albarka da muke tattaunawa akan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam muna kan isa dangane da abin da ya safuna, na na Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na hadisul ifk makaru da makirci da aka yi mata da sharri da aka yi mata wanda an yi magana aka ce ta yi magana ta ce ba abin da za ta ce sai dai ta ce za ta yi haƙuri kuma ta yi haƙuri fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun kamar yadda annabi yaqub alaihi salam ya faɗa dangane da al'amarin ɗansa annabi yusuf alaihi salam na aisha ta yi haƙuri ta ce kuma haƙuri zan ta ce kawai sai na juya na yi kwanciyata a kan shimfiɗata ta ce wallahu ya alamu Allah ya sani anni hina izin bari'a ni dai kubutacciya ne a wannan lokaci Allah shi ne masani jama'a ku duba wannan abu yana nuna mana lallai fa manzon Allah bai san gaibu ba saboda tabbas da ya san gaibu ko da haka bata faru ba ta ce ina da garanti wa annallahu mubarri'i bi bara'ati kuma ni na tabbatar ubangiji sai ya wanke ni sai dai ce wallahi ma kuntu azunnu anna Allah munzilun fi sha'ani wahyan yutla li sha'ani fi nafsi kana ahqara min an yatakallama Allah fi amrin ko fiya bi amr ni dai na san Allah zai wanke ni amma ina ganin gaskiya ban kai ba a ce wai ta dalili na ni Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya ko ya saukar da wahayi ni kan ina gaba zai yiwu ba walakin kuntu arju an yara rasulullah sallallahu alaihi wasallama fi nawmi ru'ya yubarri'uni Allah biha amma ni abin da nake fata Allah ya sa manzon Allah ya mafarki Allah ya nuna masa warakata da kubutata akan wannan abu na na aisha ta yi rantsuwa ta ce wallahi ma rama rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisahu manzon Allah bai bar wannan wurin zama nasa ba da aka yi wannan magana ta kokarin sulhuntawa yana zaune a wurin wala kharaja ahadun min ahli albayti hatta unzila alaihi babu wani wanda ya fita la abubakar wala mahaifiyata ba mu je ko ina ba ana gama wannan abun kawai sai gashi Allah ya saukar da manzon Allah wahayi wahayin da ya fi wata guda ba a saukar da shi ba ta ce kawai sai abin da ya saba yana samunsa idan wahayi ya kama shi sai gashi ya kama shi innahu la yatahaddaru minhu min al-araq mithlu al-jumal sai gumi yanko masa iya ta gumi yana ta zubar da gumi yana ta zubar da gumi a nan gurin wakfa ya tsira wato wani yana nuna mana cewa ashe lalle na na Aisha waliya ce kwarai da gaske ah, yau akwai walittakan da tafi wannan malam ta kefa take cewa ta san cewa Allah zai warkar da zai zai wanke ta ba ta shakka akan cewa ubangiji zai wanke ta abin da ake da bukata a samu warakar Allah bai kawo ta ba take kafin su bar gurin kawai sai Allah ya saukar da manzo Allah wahayi sallallahu alaihi wa sallam sai gumi ya zo manzo Allah sallallahu daman abin da ya tabbata shine idan annabi sallallahu alaihi wasallama Allah yana sauka masa da wahayi gumi ne ke lullube shi ta gumi ta gumi kamar da Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila lalle za mu saukan maka da zance mai nauyi ƙaulan thaqilan zance wanda yake yana da nauyi lalle qur'ani ya da da nauyi ya tabbata a riwaya wanda da cikin sabai yake cewa ina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cinyarsa tana kan cinyata Allah ya sauka masa da wahayi sai na ji wani abu mai nauyi sai na ji nauyin sai na karuwa yana ta danne ni yana ta danne ni sai na ji kamar zai fasa min cinyata sai na janye jikina na janye cinyata wannan yana nuna Allah yana saukar da manzo Allah na yana da nauyi haka yake ɗauka sallallahu alaihi sallama haka Allah ya saukar da manzan Allah wannan wahayi a take akan na na Aisha shi ne ayoyin da muka yi ta karantawa da kudazu an jima kaɗan sai aka yaye wa annabi sallallahu alaihi sallama wannan abin da wato yake damunsa ko na gomin sai ya dawo normal cikin hayyacinsa in ba ana masa wahayi ba shikenan yana farfadowa ya fito daga yanayin wahayin nan kawai sai aka ga manzo Allah yana dariya wa huwa yadhaku yana dariya sallallahu alaihi wasallama Nana Aisha take cewa awwalu kalimatin takallama biha zance na farko da manzon Allah ya fara yi sallallahu alaihi wa sallam cewa ya Aisha amma Allah faqad barra'aki amma dai ubangiji kan ya barantar da ke a wata riwaya cewa ya yi ya aisha an kubutar da ke ina miki albishir sai ita kuma ta ce daga ina waye kubutar da ni kai ne ko kuma ubangiji ne saukar da waye a kaina sai manzo Allah ce daga sama ne a lokacin take mahaifiyar na aisha ta ce ƙumi ilaihi tashi ki je gurin annabi tashi maza maza maza tunda daman da ya shigo bai zauna a wajenta ba yana can gefe mahaifiyar na aisha ta ce ta tashi ki je wajensa ki masa godiya sai na aisha ta ce wallahi la aqumu ilaihi fa inni la ahmadu illallah azza wa jalla ta ce wallahi ba zan tashi wani kuma ba wanda zan yi godiya ma in ba Allah ba ta baraka wa ta'ala Allahu akbar ta ce sai Allah ya saukar da innal lazina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum anan gurin abinda zamu fahimta kamar haka shine ya ƴan uwana yanayi da nana aisha take ciki sai annabi ya mata uzuri kuma ba rashin ladabi ba ne ta yi Allah madaukin sarki yana yi wa mutum afuwa in yi wani tasarrufi saboda yana cikin fushi yana cikin damuwa ta share sama da wata tana kuka ba ta da lafiya tana kwanci saboda makircin da aka yi mata iyayenta gashi nan sun kasa yin wani jawabi a kanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ta shawara ma har zai rabu da ita ga abin da salibin abin talibi yake faɗa yake ce annabi kai ya takura kansa akwai wasu matan ba ita ba saura kirris wannan dama ta kubuce mata kuma ta yi alkawari cewa ta san Allah madaukin sarki zai kubutar da ita kuma Allah din ya yi alkawarin zai kubutar da ita kuma ya kubutar da ita din to lokacin da aka yi mata magana aka ce ta je ta yi wa annabi godiya sai ta ce a ita Allah za ta fara godewa <laughs> wannan yana nuna mana halin mata jama'a sai haƙuri mace ba mace ka annabi ya yi gaskiya da ya bayani akan mace innal mar'ata khuliqat min dhila an halicci mace da karkataccen kashi wa inna a'waja ma fi dhila'i a'la mafi karkatar kashi shine wanda yake na sama fastausu bin nisa'i khaira wasiya ga mata da alheri manzo Allah sallallahu ya mata uzuri bai hantare ta ba bai ce kaza ba bai ce kaza ba sai dariya ita kuma masha Allah mahaifiyar na na Aisha tana ganin to ai tunda labarin nan daga manzo Allah ya zo ya kamata a je ya masa godiya ita kuma Aisha tana gana to ai Allah shine ya wanke ta ba manzo Allah ne ya wanke ta ba so Allah za ta fara yi wa godiya ko manzo Allah ya tabbatar da ita akan haka dan da kuskure ta yi da zai ja mata kunne zai mata faɗa la ya juzu ta akhirul bayani an waqtil haja wannan ka'ida ce annabi baya barin bayani lokacin da ake da bukatar su so ba kuskure ta yi ba abinda ta yi ba kuskure ba ne dan ko in ba kuskure inda kuskure ne da annabi ya gyara mata in ko tunda ko bai gyara mata to daidai ne saboda shi annabi baya ganin ayi abu na kuskure bai gyara ba sai ya gyara sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashe sai mai haƙuri da matan mu. ba mamaki Allah ya jarrabe ka da mace tana da alkhairi amma tana da fandara wance akwai alkhairi a tattare da ita kana tare da ita kuna amfanuwa da ita amma tana da fandara idan ta riga ta juye ba yanda za a yi da ita sai dai haƙura sai ta dawo kuma kuma duk yanda kake da mace malam wata rana za ta iya maka wani abin da wallahi za ka ga wani yake wani bawan Allah yake cewa yace in an bata masa da ji yake kamar ya dauke ta jefa ta arijiya <laughs> saboda damuwa da bacin rai to kada a jefa ta arijiya amma sai a yi haƙuri wannan yana nuna wani ɗabi'un mata kuma yadda manzo Allah yake da dauriya yake da juriya a gurin ta sai ta ce Allah za ta yi wa godiya Allah ya saukar da waɗannan ayoyi da suke cikin suratun nur akan nana Aisha abubakar siddiq shi kuma yana komawa gida kun ga yanzu matsala ta warware manzo Allah ana gama wannan abin cikin murmushi da dariya ya fita da ku yana cikin damuwa ya ɗauke kafa sam mu'amala ta gagara tsakaninsa na Aisha amma yanzu yana cikin murmushi Allah ya yaye masa mu duba imani malam quwwatul iman Abubakar yana komawa gida wannan misbah da muka yi magana a kansa misbah ibn usata sayyidina abubakar yake ciyar da shi abinci a gidan shi abubakar yana zuwa yana ce kai tun da ku ya tabbata da kai aka je aka yada wannan sharri na makirci wa yata in ciyar da kai a gidana in maka koto sannan ka je ka ɗauki sharri kana yada akan matar annabi kuma yata kar ka sake zuwa ka karba abinci ka san inda zaka je ka nemi abinci ba zan sake ciyar da kai abinci ba abubakar ya kore shi ya ce lawon fiƙo ala misfahin shay'an abadan ba zan sake ciyar da shi wani abu kwata kwata bayan labarin da ya yada akan nana Aisha abubakar yana yin wannan kun ga ya hana a bada abinci kenan ga wanda ya yada makaro da makirci gawa gana na aisha kamar yadda muka faɗa akwai hassan bin sabit hadda shi hamna binti jahash hadda ita musfa ibn usasa ɗana hadda shi da sauran munafukai to waɗannan an yi musu haddi an yi musu haddi an wanke su an musu su tamanin tamanin na ƙazafi da yaɗa sharri shike na an wanke su labari ya kau sun tuba sun yi istighfari Allah madaukin sarki ya saukar da ake cewa wala ya atali ulul fadli minkum wasa'a an yu'tu ulul qurba kada ma'abuta falala a cikin ku su yi rantsuwa su ce ba za su bawa makusancinsu wani abinci ba ko abin ko wani miskini kada su yi sai Allah ya ambaci abubakar da amma abucin falala bari mu je hutun rabin lokaci insha Allah ta'ala sai mun sake dawa sai mu dora jama'a barkamu da sake kasancewa karo na biyu Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya dangane da wannan abun da abubakar ya yi ولا يعتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم kada ma abuta falala a cikin su rantsuwa su ce ba za su ciyar da wani ba ba za su ba wa wani kaza ba ba za su ba wa wani kaza ba ko miskini ko dangi ko na kusa da masu jihadi saboda Allah Allah ya ce wal ya'fu wal yasfahu ku yi afuwa ku kauda kai safha ala tuhibbuna an yaghfira Allah lakum yanzu ku din ba ku so Allah ya yafe muku ne ku ba ku so Allah ya yafe muku wallahu ghafurur rahim lalle Allah ne mai gafara mai jin kai sayyidina Abubakar wannan aya tana sauka da annabi ya sanar da shi sai ke cewa bala wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allah li wallahi ina son Allah ya yafe mun kun ga wannan ayar karara jama'a akan na abubakar ta sauka ya ce wallahi ina so Allah iya fi mu ya ce ina miswa ka ce gace ce dawo da kwananka ka ci gaba da karban abincinka wannan shine ake son mutum namiji cikakke ko da mutum ya yi rantsuwa ba zai yi wani abu na alheri ba to sai aka faɗakar da shi wannan abin alheri ne ya yi haƙuri ya yi kafara a kan rantsuwansa sai ya dawo wali kafira ne amini azumi uku kawai shikenan sai ka dawo ka ci gaba da aiki na alheri haka annabi ya faɗa a hadisi sahihi wanda ya rantse cewa ba zai aikata wani abu na alkhairi ba a cikin ku kuma sai ya ga wannan abin ne alkhairi to ya yi kafara sai zo ya aikata wannan aikin ya ci gaba da aikatawa kamar misalin mutum ya ce wallahi na daina zuwa in gaida kanwar mahaifiyata kaga kanwar mahaifiyarsa yana da kyau zai gaishe ta to amma kuma ya rantsuwa sai a ce shin da ya rantsuwa ba zai ci gaba ba ba ba zai ba zai ci gaba da zuwa gaishe ta ba a'a ya yi kafarar rantsuwan ya azumi guda uku sannan kuma ya je ci gaba da gaida mahaifiyarsa wallahi wani baran sake zuwa gidanka in ci abinci ba na je ni alaka da kai a'a ka yi haƙuri tunda ɗan uwanka ne musulmi ci gaba da alaka da shi kada ka ce ka daina alaka da shi don daina alaka da shi din ba daidai bane kuskure ne sai ka kafara sai ka dawo so abubakar ya dawo ya ce wa misba dawo da kwananka a nan gurin yan uwana ina so mu fahimci wani abu guda idan kun duba kisan nan ba mu kare ta ba amma a takaice tana nuna mana wato falalar nana Aisha sannan kuma wato da darajar na Abubakar ta bayyana da kuma darajar mahaifiyar nana Aisha ta ina mahaifiyar nana Aisha darajar ta bayyana ta yanda take ganin girman annabi ta ce wa Aisha ta shi je ki wanzan Allah godiya ta ina darajar Abubakar ta bayyana wanda shi ma aka saukar da aya dan shi wato shi yasa wata jarrabawa da Allah ubangiji zai dora maka wallahi sai ta zamanto maka alkhairi a kanka sau da yawa Allah zai dora mutum damuwa amma damuwa sai ta zama alheri a kansa yanzu kowa ya sani cewa abinda muka karanta muka ji wannan abu ba daɗi da ya faru akan nana Aisha amma ku duba da ƙarshe sai me sai zama alheri shi yasa Allah yake cewa innal ladina na an in alladina ja'u bil ifki uf usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum innal ladina ja'u bil ifki lalle waɗanda suka zo da wannan ƙarya wasu jama'a ne a cikin ku amma la tahsabuhu sharran lakum kada ku zammanci wannan abin shari ne gare ku bal huwa khairul lakum Allah shi ya san wani abu alheri ne gare ku wanda ce yanzu duk wannan wahala duk wannan matsala kuma alheri ina eh, ba ga alherin ya bayyana ba ga alheri ga na Aisha Allah saukar da aya wajen goma sama da goma yana yabanta yana wanke ta da abun ya faru da ta samu wannan la gashi abubakar ya shiga damuwa ha ya shiga matsala ransa ya ɓaci amma kuma ga Allah ya saukar da aya a kansa ya ce wala ya atali ulul fadli kuma da Allah ya zo sai ya yi yabo ga abubakar ya ce da shi ulul fadli ma'abocin falala kenan abubakar yana da falala Allah da kansa ya ce abubakar mai falala ne da wannan abun bai faru ba ai kaga da ba a ambata ba wasa'a ya ambace shi kuma mai ma'abucin yalwa da ƙarshe Allah ya tallata masa ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum yanzu ku ba ku so Allah ya gafarta muku da karshe Allah ya rufe to yace ya yafe din wallahu ghafurun rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai sai ayat ta nuna ashe abubakar ma Allah ya yafe masa kaga wannan shine awa ya ci awa bil khair ashe daman yana zuwa da alheri na'am kaga wannan nana Aisha ai gobarar titi ce yana same ta ga masifa amma kuma ga waraka Allah ya yafe mata ya wanke ta tas ya wanke mahaifinta ma ta tas manzo Allah kuma ya samu waraka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma an daɗa sanar da shi illa ta munafurci da munafukai Allah ya ƙara mana imani da haƙuri da ƙaddara shi yasa aka ce kai imani da ƙaddara alherinta ko ko sharrinta so jama'a wannan yana nuna mana a gidajenmu mu yi haƙuri mu rinka bawa iyalanmu haƙuri duk jarrabawa da Allah zai iya ɗora wa mutum a gidansa ya yi haƙuri iyalinka kai haƙuri zai zama alheri musamman mata da muke zaune da su suna buƙatar a ba su haƙuri a kwantar musu da hankali don su zama sun samu wata nutsuwa ta musamman dan adam galiban idan masifa ta zo masa wato jaza firgita da raurawa yana kama shi galiban mutane ba su fiye jurewa ba ba su iya kuma daurewa ba Allah ya ce lalle shi ne mai gafara abubakar ya ce musu tsakamai da kwananka ya ce har abada kuma ba zan sake koranka daga cin abinci wana na aisha take cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tambayi zainab binci jahash akan na sai zainab ta ce a aini ba abin da na sani in ba alkhairi akan wato na na aisha ba kun ga wannan yana nuna mana yabo da alheri da kishiya take yi wa me take yi wa yar uwarta wanda ya kamata matan mu yanzu kishiyoyi su kokari su kyautata na na aisha ta ce wa kanat tusamini a min azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin matar da muke kunnan doki cikin matan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa asamaha Allahu bil wara sai Allah ya tsare ta Allah ya kare ta da tsantseni da taka tsantsan dangane da wannan abin da ya faru bata afka ta je ta yi ta faɗin maganganu ba daga baya kuma ita ma hukunci ya zo ya hau kanta yanzu kaga wannan yana nuna mana ashe lalle kishiyoyi ya kamata su zamanto suna da linzami a bakinsu dangane da 'yan uwansu kuma da mata za su iya fahimta za su yi haƙuri duk matar da Allah ya ƙaddara kuka haɗa miji da ke da ita ai ta zama 'yar uwarki. ki tsaya ki tunani sosai ki duba mijin nan naki yadda kike son sa kike ƙaunarsa ha kike fatan alkhairi gare shi kike son sa ya kamata kina son mutum ai kina son abin da yake so ai ya ku na mata mu auna wannan abin da basira kina son mutum kina son abin da yake so duba alakar da take gudana tsakaninki da ke da mai gidanki to wannan alaƙar fa ita ce kuma take gudana tsakanin ita wacce da kike faɗa da ita da mai gidan naki kuma ke kina faɗa da ita ba ita ta kawo kanta ba wannan masoyin naki mai gidan naki shi ya gayyato ta shi ya kawo ta gidan ya samo mata gindin zama da ɗakin zama ya yadda kuma nauyin da yake kansa naki daidai yake da nauyin da yake kansa nata to me na faɗa ba sai ku zauna lafiya ba ku ƙaunaci junanku a yi haƙuri zafin kishi da fada ɗin nan ba zai jawo mana alkhairi ba wallahi sai dai ya jawo mana sharri kun ga dai yanzu iya dama da zainab binta jahash ta riga ta gama samun dama tun daga wuka nan an bata wuka da nama annabi da kansa ya zo ya tambaye ta yake cewa me zaki ce akan yar uwarki na na aisha kada ka manta ga 'yar uwarta can hamna bintu jahash wanda da ita aka yi ta rura wutar wannan faɗin magana mara kyau akan na na aisha ɗin ba don komai ba ita kuma ribar ta kawai tunda tana ganin zainab suna kunnen doki da nana aisha a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin matan manzon Allah bari ce ta yada wannan magana na sharri ta ta wannan magana na sharri har ta kai ga ta taɓa mutunci ko darajar na na aisha kimarta ta ragu a gurin annabi yar uwarta kuma ta samu matsayi na sama ko kuma hatta kai ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama kansa ya sallamu na aisha ka gana na zainab sai ta haye ta zamanto ta samu matsayi da ɗaukaka gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na aisha take cewa Allah ya tsare zainab fa Allahu bil Allah ya tsare ta da tsantsini take cewa amma yar uwarta hamna bintu Jihar tana mata yaƙi aisha take faɗa fa halakat fi man halaka sai hamna ɗin ta halaka cikin waɗanda suka halaka wannan jama'a a taƙaice shine hadisul ifk wannan dogon hadisi da na aisha take ba da labari dangane da abin da ya wato ya same ta na ibtila'i na jaraba abin da ya kamata mu tsinta a ciki shine dai dole ne dai yadda mutum yake da matsayi a wajen ubangiji Allah zai iya jarabansa kuma jaraba da ubangiji zai iya maka ba yana nuna cewa wai kai din baka kusa da Allah bane ba aya ce wa nablukum bisharri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un za mu iya jarraban da alkhairi zamu iya jarraban ku da sharri kuma gare mu za ku koma kuma bawan Allah mumini na gari kullum idan Allah ya jarrabe shi yana kankare masa zunubinsa ne kamar da hadisi ya tabbata al jarrabawa ga mutum mumini alheri ne gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisi yace daidai da kaya idan mutum ya taka kaya fa inda zaka taka kaya hatta shauka yushaquha kaya da mutum zai taka ta dalilin wannan kaya din sai Allah ya kankare mai zunubinsa ya yafe masa ya ɗaukaka darajarsa ya kimanta shi ya mutunta shi ya kuma ba shi lada ya matso da shi kusa tabaraka wa ta'ala idan mun yi wannan to mun yadda da kaddarar ubangiji kenan tabaraka wa ta'ala kuma jarabawa kala kala ne jama'a Allah yakan iya jarrabanka da iyalinka kashi kana bin Allah amma Allah haɗa ka da mata ta gara kamala wasu masifarsu a duniya ba da wata matsala a duniya an ba matsalar iyali ba ta hana shi sakat ba yi da wata nutsuwa ko misali a kan harkar iyalin shi yana cikin damuwa yana cikin bakin ciki kuma ya kasa samun magani haka Allah zai ci jarrabarsa har sai ya kai lokacin da zai zo ya mutu shiga aljanna bai da zunubi ko dai in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani Allah madaukin sarki kuma shi kuma ya jarrabe shi ne da 'ya'ya sai Allah ya jarrabe ka da ɗafan ɗararre mashayi ɗan ta'adda kai kana kan kirki kana kira zuwa ga kirki jama'a sun shaida alheri a kanka ba ka da wani abu na zahiri na barna amma ga ɗanka kuma ya zama tantirin mara mutunci ba yadda za ka yi da shi kuma kai ba ka yanka shi ba kai ba ka jefar da shi ba kai ba ka halakar da shi ba kai gashi dai kuma dole duk inda zai je za a ce ɗan wane ne shi ma wannan jama'a sunansa ibtila fa sabrun jamilun wallahu almusta'an ala ma tasifun dole ne sai mun yi hakuri akan nau'i na jarrabawa da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake iya dora mana ko yaushe Allah ya ganar da mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu